rundunar sojan ruwa ta ƙasa ta yi shelar cewa jami'anta da ke yaƙi da satar ɗanyen mai a yankin niger delta mai arzikin mai ta samu nasarar kamawa tare da ƙwace wani jirgin ruwa na kwale-kwale da ke ɗauke da ɗanyen mai na sata da aka sato a yankin na niger delta rundunar ta ce ta samu wannan nasara ce bisa ƙaddamar da wani shiri da ta fito da shi a baya-bayan nan mai suna dakatar da barawo Komodo ayo shi shine daraktan watsa labarai na rundunar sojan ruwa ta ƙasa the nigerian navy Uh, launched an operation in the Niger Delta in partnership with uh, Nigerian National Petroleum Corporation. Yana cewa ne rundunar sojan ruwa ta ƙasa ta kaddamar da wani shiri na musamman da ke yakar masu satar ɗanyen mai uh, a yankin na uh, Niger Delta tare da haɗin gwiwar babban kamfanin uh, mai na ƙasa wato NNPC kuma mun yi uh-huh, nasarar kama wani jirgin ruwa. na kwale-kwale uh, da ke dauke da danyen mai shirin uh, na dakatar da barawo mun kaddamar da shi uh, a farkon watan afrilu na wannan shekara kuma mun samu nasarori da dama na kama barayin mai da ke satar danyen mai a yankin na niger delta haka kuma mun kama wasu kananan jirage guda tara dauke da danyen mai na sata da aka sato a yankin bille uh, there in port harcourt in Yanagua area in Wari area. Daraktan watsa labarai na rundunar sojan ruwa ta ƙasa ya ƙara da cewa uh, rundunarmu ta kama uh, wani mai da aka tace da aka sato a uh, yankin tsibirin Boni da ke jihar Rivers, a kuma jihar ta Bayelsa ma an kama wani mai na gas da aka sato a birnin Yanaguwa wanda aka loda shi a cikin motoci bayan tace shi ta bayan fage. This uh, operation is codenamed Dakata da Barau. Rundunar sojan ruwa ta ƙasa dai ta ce babban ƙalubalenta shine matasan yankin na Niger Delta. Daraktan watsa labarai na rundunar sojan ruwa ta ƙasa Ayo Adedatum ya ƙara da cewar One of the major challenges lack of cooperation by some of the communities because yana cewa ne kalubalen da rundunar sojan ruwa ta ƙasa ke fuskanta shine matasan yankin na Niger Delta da kuma ƙungiyoyin sa-kai da sauran al'ummomin yankin da ba sa ba mu haɗin kai wajen gudanar da ayyukanmu na tunkarar masu halayyar satar ɗanyen mai ko da yake dai a yanzu mun samu ƙarin na'urori na zamani waɗanda za ka iya hango ɓarayin da ke satar ɗanyen mai operation dakatar da barawo da ya samu nasara ne a baya-bayan nan a yankin na niger delta musamman na kama mutane da dama da ke halayyar satar ɗanyen mai tare da tace shi ta bayan fage lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal a nigeria